ba a gama da cece kucen sabbin naira na wankewa ba an gano wani tarin matsaloli a jikin sabbin kuɗin mai kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa 'yan najeriya a kafar twitter sun shiga mamaki bayan gano yadda aka buga sabbin naira da kurakurai har ila yau wannan na zuwa ne makonni kaɗan bayan da sabbin kuɗaɗen suka fara yawo a ƙasar tare da jiran ƙarshen tsofaffi su ƙare har ila yau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 an ga yadda bugun ya yanke daga jikin wani lamarin da ya sa kuɗin ya zama mai kama da rabi da rabi a ɓangaren dubu ɗaya da muka gani akwai ɗan ɗaurin takarda da aka yanka tare da kuɗin inda ya zame wa takardar kuɗin kamar wani ɗan kari ne na kuskure da rashin kula wajen aikin bugawa da kuma tsara kuɗin. Yayin da dagin Arewa TV muryar sauyi ta duba kafar Twitter ta ga yadda mutane da yawa na ta maganganu tare da bayyana alhini ga wannan lamari da ya shafi kuɗin ƙasa masu daraja. Mun tattaro muku kaɗan daga cikin abin da mutane ke cewa a kafar ta Twitter, kamar yadda za mu zayyana muku kamar haka. At Savirinu, halin ko'in kula irin na Najeriya ne. At C. Paul 126 yi ma yana cewa a'a suna bugawa ne da injinan bugu daban-daban, wasu suna da launi mai duhu, wasu kuma suna da haske wasu suna koɗewa wasu za su yage idan suka taɓa ruwa shi ma at oesle 17 ya ce 1000 dole wancan karin a kirga shi a matsayin wani abu fa ta yadda wannan dubu ɗayan ta zama naira dubu ɗaya da naira goma kuma dole wancan karin a irga shi shi ma a matsayin wani abu na kuɗi a jiki shi ma i am yana cewa yi amfani da almakashi ka daidaita shi Injin bugu da saiti na CBN sun gamu da lalacewa ne. Ima at Frankie Lodio yana cewa har tsofin kuɗin ma magana ta gaskiya suna da irin wannan illar. Wato har tsofin kuɗin ma magana ta gaskiya suna da irin wannan illar. Launi kaɗai aka sauya 'yan Najeriya sun yi martani ga zubin sabbin naira. A wani labarin kuma kun ji yadda 'yan Najeriya ke nuna damuwa da dasa alamar tambaya gami da sabbin naira. A kafar sada zumunta an yaɗa bidiyon yadda kuɗin ke wankewa su koma farar takarda saboda rashin karko na bugun. Mun tattaro muku martanin jama'a game da wannan lamari sun ce launi kaɗai aka sauya wa kuɗin naira. Ƙarshen rahoton namu kenan, amma mika da sauraro zaka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da ajiye ra'ayinka a comment section da kuma danna mana alamar ɗan yatsa domin karfafa mana kwarin gwiwa wajen zaƙulo muku sai har labarai ba na shafcin giza ba. Haka kuma